ne da magana akan abin da shahi ijara yan an ce ijara ana nuhin hadda kira'i ya shiga wato duk gudana wahiya akadun lazimun abin da ake kira ijara shine kulli wanda yake lazimi an riga an shi filar na a cika alama na fi ilmubaha bisa ga amfanuka ana kulla ijara bisa ga amfanuka waɗanda suke halatta kamar a ɗauki gida don a zamna a amshi gona don a noma a amshi ruhun kasuwa don a sa kaya a sayar dabba don a hau bawa don a sa shi shi aikin gona ko wani aiki ƙurula da sauransu don a aiwatar da su ga abin da ya dace da ita kwasa don a zo a yi aiki ko kalmi haka ko shebur da sauransu wannan shi ake kira ijara wala tuftahu bil mauti idan wanda ya ɗauki abu haya abin nan da ɗauka haya yana cikin amfani da shi sai Allah ya kama cikawa alhali ya ɗauki shi daga ƙarhe takwas na safe zuwa ƙarhe biyu na yamma yana na yana amfani da shi sai gashi Allah ya mai cikawa zuwa ƙarhe goma sha biyu to bata ɓace ba ita wannan ijarat sai a samu wanda amma gadi ne sai ya hau wannan wuri iyas bal ya ƙumu warisu kullum makamahu magajin kowane da wanda ya bayar da wanda ya karba kowane na tsayawa madadin ɗan uwa ne to kaga nan don ɗayan masu ƙulli guda biyu wani ya mutu ba ijara ba ta wacewa in abin nan da ake ijara a kansa shi shi nan inda za ta waƙewa sai abin da an ka ɗauka ijara kamar ya ɗauki raƙumi shi hau don ijara sai raƙumi ya mutu to kaga in mu'ayyani na ba a kamai wani sai dai a biya abin da an kayu abin da ba a yi ba nan gaba ɓata eh? a a ba ni wangara ƙumi to mu zo waya ta ta'ayinul manfa'ati kuma in za a ansa ijara lazimi na a ayyana manfa'a bil amali da aiki abinda ake son a ake son a yi a ayyana shi na aka son a yi ko kuma in ka ba mu kakka mutum abin nan yadi kace ya ɗunka maka kana matsayin tela ɗinkin nan ba ijara ba ne to ai ta ga in ka ce ɗunka min to ai maɗunka suna riga ko ba su yi suna taggo ko ba su yi suna wando ko ba su yi to ka ce mai taggowa ne ka so mai tsawa hannu ko mai gajeren hannu ko falmarai ne ka so lalle ne ka ayyana mai abin da ka so da tsawon hannu da gajarta hannu da faɗin taggowa da abin nan nata a sa tibla ya dai a auna Eh. ba a biya sai ya gyara in ya gyara wajen gyara bai bata ɗinkin yana bata ɗinkin sai biya ka yadinka hmm. ina misalin abinda an ka ce ana ayyana manfa'a ga aiki kalhi ya ɗafi ta shi an ka buga misali kamar ɗunki wal bina'i da gini shi ma ana ayyanawa wasu ya gati da narka Na kai zinarin kacce a narka maka wani hawi zalika da mutare kama da wannan mina na an mutare kama da shi kamar rini sirgi ni an mutare kama da shi kamar kamdi bugu kamar mi an mutane kama da shi kamar kasari kamar guga waɗanga duka ya kamata ayyana da ake son su aw muntaha masabatin rukubi ko kuma in ka anshi dabba haya kana son ka hauta ka tafi kira'i to lazimi na a ayyana wato daga inda ka tashi zuwa inda za ka kai masabatin rukubi kenan ka amshi dabba kana son ka tafi Tambuwar. ko kuma ka amshi dabba kana son ka tai birnin bidan nan ko an da rai ko kuma da birnin ta ka amshi dabba wato kana son ka tahi bunza ko kana son ka tahi abin nan gwandu shi ne mun tawa masafatar rukubi eh ba akwai mota ba ana misaltawa sai ka ce mai za ka tahi wuri kaza da ita ita dabban nan aula hamulati ko kuma kayan da za a ɗauka ya zanka gwada mai su ga su mushahada ya yanayi ya gani da su ya ga abin da za a ɗauka a da shi lalle ne ya lizinta haka wa ma ya katari halahu haka nan kuma lalle ne ka gwada mutum abin da ka suwarci dabba ce don shi shin ɗanka na zaɗo kan ma kuka zaɗo kan ma kada ka amshi dabba ra'i haka kawai baka faɗa mai ba cewa hawa zan ta wuri kaza ko ko a kaya na zaɗo kan min ko ko a ɗana zaɗo kan min don mi don kar ka sai ka halaka mai kaya ko mota ta ko dabba ta ko wani akwai geji ne ko to mu zo wata ayyulul mahamul mushahadatan da kuma ayyana mai abin ɗauka ya gani da idanunsa in ba abin bai ganuwa au ƙadaran ko gwargwado kaga a shi in za ka ɗaukai kana iya ce mai buhu ka za a ɗauka ya an ce buhu kaza bai san gwargwado ne ba to in kuma ka zo ka gwada mai tari ci shi na za a kwashewa ga san gwargwado ko to mu zo wa hamlul adarri ikhtiyaran zamanu zamanuha idan mutum ya gwada mu wani abin da zai ɗauka sai ya ɗauki a darbi mai nauyi ka ce mai za a ɗauki buhun gero sai ka ɗauki buhun kwalli ita Allah da na ko kuma ikhtiyara to in dabba ta halaka yi ba zamanu ya wajata da biyanta wayar ka bu mu mafilin hau da wanda ba tamka ba ikhtiyaran bisa ga zaɓin kai ne yi wuji ba zamanu ya wajen da abin nan biyan dabba ta mutu wasu lukil a shaƙi shiga hanya mai wahala shiga kamar lokacin da ana zuwa birnin kabi ana bin hanya ga mu wani da ya to ce mai birnin kabi ne ya ce to ni ka san ni da mutaka ta gwando aka bi ya ce ba ni ɗai sai ba sai bisa birnin kabi ko da ya ce duk tayo sun ka mutu ba istiyara na ba to yuju ba zamanu ha ba su luki shaƙi na ba yuju ba zamanu ha ya wadatar da biya awwala abadi ko kamar yanzu marmakon ya bina ya tafi sai bi ta gwandu binin ka bai zaina ai abadi na ko ya bi mahi nisa domin da nan ka kace gwandu za kana za kana binin ka bi ka bi ta gwandu nan ya yi nisan sokoto yuji ba zamanu ha ya wadatar da biyan dabban nan wannan duk suna bida yujubu da manuha sanazu'ina mm. illa an ya katara al'akazar ujurati ma'a ujuratin misili littafawuti to inda bai biya duka sai inda shi mai dabba ya zaɓi ya riƙi jingar da an kai da shi a bashi ita ga hannu takwas sannan a bashi jingar tamkar ƙarin ga da an kai tun da abin ya riga ya fauci tun yi da an ka haka nan shi kenan shi wanda ɗauke dabba ya hita ba sai ya biya ba ko wanda ɗauke mota to in ya shiga waɗanga wurare an ka dawo fa in salimat yau kuma an dawo lahiya lau ta tsere ba ta samu matsala ba falahu ujratu yana da jinga ta yi ma a ujratul misli tare da jingar tanka ƙarin da an kai don me za a ujratul misli ta fauti don a ya riga ya fauti ya ɗauke ta ya shiga da ita a shak an ƙari ya fito lahiya lau ya ce ai kaji inda zabi to tun da an ka samu wannan to bayan magana da an kai to sannan yanzu a ƙara mai abin da aka ga ya shigo don abin ya riga ya fauce muna tare wa alal karri ya samu ga mai sufai ma tabta kiru ilaihi dabatu wane ne abin nan mai raƙumi wanda ba da raƙumi ne su fari a aza wani wato abin nan haya kuka ce ko a aza wani to bisa gare yake abin da duk dabba ka bukata in mutum ya kawo maka mota ka ɗauke ta haya to in dai ɗauka kai kace za na wuri kaza shi ka so mai injin ga aka yi da kuɗin mai to a sa in ka an shi jaki haya ko doki haya ko raƙumi haya shi ka kama ka kahu to da wannan shi na ce na alatin na ala ya cancanta ga wanda adda dabba wai alatul mukutari da kuma taimakon shi wanda ya sufarin fil akami wani wuri na za a taimako nai wajen abin da ya shahi me kaya nai ga dabba domin kai ka san dabba ko tana tuma ko tana halbi ko tana cizo to ya an ka da kayan za a aji to ka kama mai a aza haka nan eh, eh, abin nan mota ka in ba a lodi kai ka samu yan lodi a loda kaya gare shi yake walhaɗi haka nan kai ka sa a jidda kaya kamar yadda an kai aji ga dabba kai ka sa a jisuwa warukubi kuma ya samu ga wanda ya ba da dabba sufari ga wanda su warci dabba ya kurganta mai yaro ne ashe ba a gama lodi ka ce a ranka ɗaya ka shiga banda yaro mai kaya a'a dole sai da shi ciki wata ayinu muddatil hidimati ko haka nan kuma wajibi na lazumi na ayyana war mudda hidima ga yawo kamar mutum da yana son a bashi mai hidima kamar bawa ko wani iya ce ga wanda a da shi to a ayyana mudda eh wasu kuna haka nan kuma abin da ya shahi zama su kuna shi ma ayyana shi eh, kamar iya zan gida na an kansa su fari kira'i haya eh, daga wani lokaci zuwa wani lokaci in shekara daya in shekara biyu in wata daya in wata biyu duk dai a ayyana eh bayan na lokacin da zai to in ba in ba shantake na ba ba ai galibi masu ɗaukar bawa sun ɗauka hidimar gida kamar da kasa a ɗauka ɗan haya ɗan gadi ya zuna ga gida masu yin kan abin nan mayawama ai sai masu kamfani ko a ce wani ka dutin lokaci kaza amma in dai gida na mahiyawa galibi wannan da aka ɗauka shi na amma ka kamfani su suna ana ɗauka waɗanda so su wuli nan in sun ka wani nan rana waɗa su ɗaga waɗanda su gosu amma in gida na mahi yawa ɗan hidimar gida ya ɗauka na yake na'am to ayyana mudda waya jibu kuma yana wajaba bayanu mabda'iha a yi bayanin mafararta yaushe za a farawa yaushe za a fiƙewa. to in an kai wannan watan zamul ujuratu jinga ta duk ala jami'a bisa ga dukkaninta gaba ɗaya duk muddan nan ta wadda an kai to a bada jingar duka in lokaci ya kai la ta'jilaha a ba wai yanzu a yi maza maza a miƙa ta ba don an ka bashe ta yanzu ya rayuwa matsala ta shigo bal bi hasabi istifa'i gurgurun abin da yi in an ce shekara guda yayi wata ɗaya ce to yana da bukata don bai da komi ga hannu nai to a cikin shekara guda ana sana abin da an na wata ɗaya don an ka buga su sha biyu ba a cirewa ana cirewa awon urfi ko ku a suna da wani urfi nan wannan wurin wanda suka biya duk wanda an ka ɗauka haya ko an ka ɗauke shi gadi da sauransu to ko an ce shekara da wata ana ba shi kuɗi ko ku bayan mako biyu aha ban ji ba ba urfin kuna ba babu komi awo sharɗi ko ko sharɗi sun kai da haka to wane ya ce to mu amma kuma ni wa ina so a bani kaza ga hannuna ta kwana au kauni ha ardan ko ko ya zama abin da za a biya ne haja ta to wannan ana ana bai da wuri domin ta zama kuɗi don an ka bari har lokaci ya kule eh, ko sai shi ta ɗaya jirali na ko auren ba yana ko wa su ne a to kuma ya an ka ƙulla magana haya shi mai wuri ya zama na keta to yana baci dole na ya ce ba da wuri aw bi tarahi mabda ilmuddati ko kuma ya jinkiri ga mafarar mudda an ce za a fara watan almuharram. da abin da ya kare zulhijja ya kare almuharram ɗaya gare za a fara domin a kwakwashe shekara sai almuharram ya sai zamani ne wanda zai karɓi hayana ta je wayowa ya zamani ne har an ka samu almuharram ya kwan ishirin to in ya shiga bayan kwana 20 ga al-muharram kaga sai an tsallaka sai an tsallaka shekara to ka'ida wannan ya baci alal agadi ko wala yusifa bi nafsihi aw bi ghairi in mutum ya amshi wuri haya yana iya ya cika lokacin yana iya hita ya sa wani ya cika da kai ne ko ya sa wani shi mai gida bai sha don me an ka sa wani amin wanka hmm?

ai da mutum ya biya haya ya biya wata aka ka haka an ka sani to kaga yayi aha ban ji ba eh. eh. to shi da ka ba haya mugun dana to sai ka kira ka ce mai don ka kaba wanga kana da maka ka sa wani amma ni bai da wanga ba eh. Hmm. kaga an tahi daga wannan babu ai wai ta yami mujiri ha? idan mutum ya baka haya gida ka biya kuɗi kana ciki eh, ko da ka amshi haya kana so ka gina naka kana can kana gina naka sai ka ƙare kana so ka koma cikin naka baka tashi ba haya ce bata ƙare ba sai shi ko gida na ya rushe ya baka shi kila dubu ɗari ka yi wata shidda kai yanzu baka da matsala kana aiko ma naka shi ko gashi yana bukata wuri ka yana bukatar kace to ai akwai wuri ce ina kace ai in gidan da na amsa naka mana to mu shirya ai to kace to ka dubu ɗari da hamsin eh. ai ne sai da wa halar cewa ya hita jinga shi ma jinga ta abin haya ta ka bashi wa gairihi kana ba wani ko ba shi ba wa yuzu kullu shaharin bi kaza kuma yana halatta ai hayar gida a ce duk wata a bada kaza babu komi ya halatta wani kulla a tarku bayan an yi akari tun ba fara shiga ba kuma lokaci bai fara ban da tsayawa shi kai wani ce magana hayar da Allah ya ne mai ta ya a to ni ma ka walwale mai ba a kullu waya lazamu min al-ujurati bi hisabihi in ya shiga ya lazimta na daga jinga gwargwadon abin da an ka zauna hidiya shi ya an walwale wa tamakulul istiwa wujubul ujurati yuyuwar cikawa ba wani abu da ya shiga ya wa wani ina son ka shiga ka ida abin ganda ya yace a'a ni kan gaskiya wa ina nan ina dan saurari ta kwan shi shi kalishi amma da lokaci duk ya kai tilan na ya biya shi jingarsa gaba ɗai in dai an yi jinga da shi mudda sananna to ya zan bai zaune gidan ba shi kuma wanda adda gidan bai sa ba to shi kenan na biya ne ya kai amma idan yana so ya shiga sai gida rushe yana yi a cika to wannan bai bai shi ba to mu zo fa in lan yastawfi tan qabat in ko bai shiga ko da ko bai shiga gidan ba da ta kari biya kai magana ku ta dawo illa an ta kuna malmuna sai da ta zan jinga abin nan haya ce malmumiya sai an kai lokaci kaza sannan abi shi bai bai hukumu ba ya gamsu da shi shi kuma ya gamsu da shi to wannan duk lokacin da aka kai ga abin da ya kai ya bashi duk lokacin da aka kai ga abin da ya kai shi bashi in wannan na to kaga shi kenan fa alaihi wa jurusul misl wannan sai a yin gaskanka a ce ni a daidai abawa ne lil madi ko ga abin da shudi amma wal ijaratu li haliha jin gana nan kamar take wa karil hajji wanda ka bada raƙumi a hau akai mutane hajji oh Allahu akbar an biya yana da raƙuma guda goma yana da fatin za goma an riga an ƙare jingarsu to kila shi mutumin wajen Nijar na su kuwa na za su tashi sai haji din nan nan suke kamar je ga misali muna magana da raƙumi sanda ana sa raƙumi to in a halaba in yayi jinkiri ikitar alhakimu alaihi don haka tun da ya jinkiri bai zo ba to sai shi alƙali ko sarki ko hakimi sai a ɗauki abin nan abin da an ka ba shi hakin zan da an ka ba shi a ɗauka ba wani awo ba mai ke nan ba ko to fa yan halawar mukutari yanzu in wanda shi ku adda kujerar shi ku jinkiri makana ku sai a ba wani kujera ce a jingantar da nashi wuri to can shi mai raƙon ba wanda zai zo ɗauki mutane wa ziyaratu muna tare da kuwa lahu wa naqasu wa alai da shi mai raƙumi da shi wanga mai kujera Yan an ka jingantar ba shi da facin zaba to sai yanzu da an ka to an ka ce za a ba wani ya ɗauka to sai an ka samu 10 miliyan guda guda na yanzu ko an samu mai ɗauka ɗari tara mutum goma mai rage eh? miliyan guda sun ka rage ko to ya eh, to sai a ce mai to kayan jinkiri kada lokaci shi kule mutane an ba wani facin zanka amma ga miliyan guda sun sun ka rage awo to in ya zama ba a samu haka nan ba sai an ka samu ɗari takwas takwas mutum goma nawa sun ka rage sai a ce to kayan jinkiri baka zo amma an ɗauki fatin zanka da katsayas abin da ya rage abin da an ka biyo yanzu miliyan biyu an ka biyo ka ka kawo eh eh, eh, eh, eh miliyan biyu an ka biyo ka ka kawo kuɗin mutane a cika musu abin su ah, a yanzu bari mu kare ai to sai ya zama yanzu kuma shi wanda adda kujera an yi ta kira bai zo ba sai an ka ba wani kujerar to amma wanda an ka ba kujerar sai an ka same ta da nakasu dama shi miliyan guda biya hajjin yanzu wanda an ka samu 800 a gare shi to sai a ce mai to kudinka sun rabu saboda haka ga ɗari 800 suka samu in ku an ka samu mai son ya tafi ko a an ka samu miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya sai a ba dubu ɗari a ce ka samu riba don kajin jinkiri baka taho ba yanzu nan an yi magana a kan raƙumi ko to yanzu sai mu dawo ga kujerar jirgi haka na faruwa kujerar jirgi kamfani an ba jirgi na sai bai taho ba ga za ƙasa su waɗanda adda waɗanda abin nan shugabannin wannan matsala sai sun ka ɗauko wani kamfani sun ka ba jigila amma sai an ka samu raguwa to raguwa nan da an ka samu su filigiran ba su ka murna sun samu raguwa su rabe ba kamfani aka ba eh, wanda an kai magana a ai da shi aka yi duk shekara bai taɓa ba sai yanzu duk shekara da shi aka yi bai taɓa samun haka ba sai bana eh, eh. eh? eh an ka samu kamfanin da shi ko sai da ya ƙara kuɗi kamfanin can sai ya biya to shi kuma yanzu shi mai abin nan mai kujera an kai ta kira ne an kai ta ina abin da mutane muka yi da sai an ka ba wani kujera ta yi ya biya sai miliyan guda sai ga ɗari tara ya so sai a ce mai ga kuɗin ka ɗari tara kayan jinkiri an ba wani kujera in ku an ka samu miliyan ɗaya dubu ɗari ɗaya sai a ba shi dubu ɗari baɗi wannan jinkiri eh? ban ji ba a'a to in yanzu ba a samu wani wanda haku jira ta bakon ga jirgin ba ta ce haka nan to ai ka gani tun da an sa list ya ga da ciki a to wannan kuma daban na ai inda sun san wanga da ya an ka ga dole ana rike ta mhm. eh. da board da filgin mm. da kamfanin jirage mm. <laughs> to abin da yake ciki ai dama ai ahalin abu su aka sa shi yanzu nan yan boko ba su bari yanzu an ka eh, eh, su mallam ba su ba su zama bar nan ba ba to amma kuma sai abin da an ka shawara a hada musu sai zai sai zai cewa ne cikin mutum wai mu barnan ba mu ya aiki mu da barnan Allah ya sauƙaƙa eh. fa'yan fatar waƙatu ko? in ko lokaci ya kubce ƙablar hukumi gabanin hukunci in fasa hajjin gata buɗe ba hukunci ba sai abin nan watan fasihu jinga tana buɗewa bai ta'azzurin istifa da wayata cikawa yan abin bai cikuwa to jinga na buɗewa saboda wannan wahalar don haka yanzu kama an jingantar da gida wanda za a shiga a sai a shiga sai hwaɗi ana iya zama cikin ruwa ululululu a bai yiwa so hmm. mu zo ina misali ka da aini kamar inda ta abin ya halaka wamfina ilmu ajiri min tasalimi haka nan mai gina ya ƙi saki ne ga wanda ya ba haya wa mota eh ta ta to watan fasu sai mu kwana watan fasu hmm.